Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mota Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a VOA ko kuma sashen Hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. Mashirin shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau sha tara ga watan Janairu na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan illar canza launin fata abinda ake kira skin bleaching a Turanci. Masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da baki a teburin tattaunawar mu. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baki a teburin tattaunawar mu. To sauraron barkamu da sake zuwa a cikin ajin nan namu yau da gobe. yau da mun yi baki ne daga cikin 'yan ƙungiyar jami'an labirari wato dakunan karatu na najeriya wanda suke wayar da kan al'umma wanda ake cewa nisfn wato library and information sensitization forum of nigeria wato kungiyar wayar da kan al'umma bangaren jami'an kula da dakunan karatu na najeriya barkan ku da zuwa muna tare da shugaban shi wannan kungiya wato yusuf isaac da kuma hamdiya tijjani a maimuna audi waɗanda su ɗalibai ne na ɓangaren mm. kimiyyar eh, kula da ɗakunan karatu da kuma malam sani alhassan wanda ke ɗan ƙungiya ne na cikin wannan ƙungiya ta faɗakarwa barkan ku da zuwa dai a cikin ƙungiyar naku kun ɗauko wani hanya na wayar da kan al'umma game da illar bilicin wato canza launin fata wanda ya tutu a tsakanin matasan mu na Najeriya. Kun yi gangami kun kuma sa a kafafen sada zumunta kun yada shi a ta ko ina cewa ko fa kun fito da karfinku. za ku yi yaƙi da shi wannan al'ada na canza launin fata wanda aka fi sani da bleaching. Uh, Fanta face Coca-Cola Red. Mm-hmm. Eh, fuska Fanta kafar kuma ta coca cola kwa mm. to kun ji da fuska ta ci kuɗi da dai sauransu mm, ciki kuma ba komai au to ji kuma dai kirari kala kala to a gaishe kuma masu bulicin kuna jin irin kirarin da ake to najeriya ta ɗauki kambun kasar da tafi kowace kasa a afirka yawan masu bulicin wato masu son su canza launin fatansu inda najeriya ta ɗauki kaso saba'in da biyar cikin ɗari na waɗanda ake ganin su suka fi son su canza launin fatan su daga fatarsa ta asali na kasancewansu 'ya'yan baƙaƙen fata zuwa kalolin da suke ganin shine a kiyaye to menene ya janyo ra'ayinku a matsayinku na kungiya ko fara tunanin ya kamata a ce kun faɗakar ba abin yayi ba ne kuma ba matasa suke yi ba da farko mun kungiyar library and information solution forum of nigeria a kungiya ce ngo ce wanda take zaman kanta inda muka mai da hankali shine wayar da kan mutane da kuma a ja ra'ayin mutane ga matsalan da ake samu a cikin society. Mm, a cikin al'umma. Al'umma kowane shekara muna ɗaukar matsala da Sai mu sensitizing mutane. Sai kowa yadda kan mutane ku janyo hankalinsu. Wannan shekaran sai muka gano cewa akwai matsala sosai wanda in ba a wayar da kan mutane ba in aka kyale shi haka in the next five years nan da shekara biyar nan da shekara biyar abinda za a mahanganku hangon mu mm. zai janyo wani abubuwa ne domin akwai mijin da ya sake matan shi domin ya aure ta bayan ya aure ta a fara sai sha fara ce to bayan aure sai ta haihu haihuwan yaron farko sai aka gan ta haifa baka to sai ya hakuri sai ya gan ko ke maybe daga shi ne ko yaya ne ta kara haihuwa ta kara sai duka baka ke to da aka zo strike ba kuɗi da sauransu bai sake wata sai a gan ta fara kuɗi something like that so yanzu ya kara aure ita kuma ba ta ya zama ba kuma yanzu kika gan fuskanta canza sai aka gano to ashe wani irin bulletin take yi da so sai muka ce ok wannan ishu din fa sai muka fara bincike akai sai muka gano sauran kafafen yada labarai sun fara suna ma kan maganan irin suna sensitize mutane akai sai muka ce ok sai muka fokusin a kan shi wannan shekarar. Wato kun gano cewa babban matsala ce? Babban matsala ce, a musamman a tsakanin matasa da matan aure. kayi wata magana wanda a zan dawo kanta amma barin tambayi matan shi ya faɗi cewa maza sun fi kwaɗayin farar mace Ke a matsayin ke na mace ba kya ganin kamar su ne kenan ki ingiza ku shiga harkar shafe-shafe gaskiya su ne kai tsaye haddar su saboda su ne suke yawan faɗan cewa su sun fi son farar mace to kin ga sun fi son farar mace su baƙaƙen ya za a yi da su to shi kuma kin san shi tunanin mata ɗan kalilan ne kin yadda <laughs> to shi yasa za ki ga mata suke yawan wannan shafe-shafe saboda abubuwan da mazan suke faɗa a kansu tuna dalilin da yasa suka fi yawan yin wannan abubuwan ban da saurayi ƙawata tana da saurayi saboda ni ba fara ba kuma yawancin mayukan da suke amfani da su sai dai su je kasuwa gurin masu kayan shafe-shafe su da ba likitoci ba amma su ne suke haɗa musu mayuka su haɗa wannan sai su haɗa mai kala biyar sai su ba su sai su zo su rika shafawa har da drugs yanzu ana shan magunguna ana allura duka dai suna yi to bari mu dawo kan hanyoyin da ku kuka bi a kungiyance wurin janyo hankali da kuma faɗakar da mutane akan illolin da kuke gani canza launin fata yana iya janyo masu yi sani alhassan so na gode da wannan dama gaskiya wannan abu ne da ya jawo hankalinmu cewa matasa suna nema su shiga wani yanayi da da zai iya kawo mana gurɓacewar tarbiyya da kuma kashe-kashen aure kamar yadda shugaba ya magana gaskiya mun bi hanyoyi da dama ɗaya daga hanyoyin da ya faɗa shine mun bi makarantu mukan bi makarantu mu wayar da su wayar da kansu akan wannan illolin makarantu makarantu kamar makarantar gaba da primary secondary school kenan mm. har ma da jami'a eh, su zuwa kwaleji na kwalejin ilimi da sauransu duk muna bin wannan wuraren amma abin da ya fi ɗaukan hankalinmu shine wannan abun ya fi alaka ne ga gida iyali sun aka ce maka gida yau aka ce maka babu wani tsayayye wanda zai kuba kan abin da ake za kowa na iya ya ga dama to wato tarbiya kake tarbiya tarbiya sun aka ce babu wanda zai kula da tarbiya za ga yara a gida sun samu wani yancin kai da su duk abin da suka so yarinya ta fita waje tana tafiya ma'amala da kawaye ko kuma yana ma'amala da abokanai sai ga wannan ta wannan hanyar abin ke shiga su hankali a hankali kafin ka ce kuma sai kawai yaro ya zama ko yarinya launin ta ya canza kamar yadda maimuna ta faɗa mm. cewa maza ne na da maganar gaskiya maza ne kun da muna zaune a wurin hira za a ce kai ni fa mace fa mace komai ya ce in dai fara ce mm. komai ya ce inda ya fara ci. komai ya ce in dai fara ce so irin irin wannan abun gaskiya su ne suka yi eh, tasiri wurin wannan eh, haka na sa mutane su koma bleaching da kuke ganin karbuwar yanayi wato in kuka je kuka samu mutane suna ba ku lokaci da kuma eh, hankalin su wurin sauraron abin da kuka zo da shi a sosai kuwa gaskiya sosai muna samun goyon baya sosai in fa wasu masu kan ce idan Allah in za mu yi wani abu da ya kama da ya shafi kamar irin wannan program haka mu gayyace su gaskiya akwai akwai goyon baya akwai da yawa wanda yanzu a haka suka ce wai su sun mayar greeting wato sun fara da dama yes sun mai dama sosai sun yi nadama suka ce wai inda sun san an informis kafin yanzu dama ba su fara ba hamdiya na san ba za a rasa jin yan wake-wake ba da yan kallace-kallacen fina-finai to a matsayin ki na matashiya ɗaya daga cikin abubuwan da muke ganin yake kara janyo hankalinku ta bangaren cewa bara ku ɗanyi kuma ku ɗanyi wanka eh, ko ya cewa bara mu ɗanyi wanka mu ɗanyi glowing wato wai wai ta haske wai ta dinga ɗan kyalli mm. shine abubuwan da ake gani kila a talabijin da kuma waƙoƙin da ake dan yawanci idan matasa sun tashi yin waka da wuya ka je yayi wakan faka fara kyakkyawa doguwa mai hanci kullum labarin kenan ba kya ganin dai daga abin da zai sa kenan matasa mata su dinga tunanin to lalle ko ba da ni ake yayi kenan bari yi wani abu da ni ma in shiga yayi sosai ko haka ne gaskiya mata da yawa suna yin bleaching ba dan sun raina halittar da Allah ya musu bane a'a sai dan sun ga wannan tayi ta achieve ma goals din ta kamar a ce tayi bleaching ta samu irin ta yi aure ko ta sa irin dai ana yayin ta sosai mm. shi ne za ta ce to ni ma bari in gwada in yi ko zan samu karɓa wurin mutane amma wasu gaskiya suna ba wajen su halittar da Allah ya musu bane me ma kin yi magana ɗazun cewa idan an tashi haɗa mayukan nan akan haɗa uku biyar har ma fiye da sauransu kina ganin akwai wani abun da ya shafi tattalin arziki kasancewar kudi ake sawa a siya abubuwan da ake yin wannan shafe-shafen gaskiya zai shafi tattalin arzikin shi saboda mayukan da ayyan da ake hada da su ba su da arha da tsada ake mm. sai da mayukan saboda ana bukatar su shi saboda eh mata suna yawan amfani da shi kuma ana yawan siyan su dan idan kika je inda ake sai da mayukan nan sai kin bulayi cika ake yi sai kin bulayi a hada miki mayuka wasu mayuka ma in kika ji kanshin su kin san cewa illa ne suke shafa ma jikinsu ba su kaɗan ba shi yasa kungiyar nan muka ga ya kamata a tashi tsaye a yi magana akan wannan abin da ya yawa a cikin al'umma To gashi kuma har kungiyar kiwon lafiya ta duniya wato WHO ita ma ta tabbatar da cewa yawan amfani da mayukan canza launin fata wato mayukan bleaching ya fi yawa a Najeriya. A cikin ku akwai dan Kano? <laughs> na ji kun yi dariya don na ji an ce su kanawa suna son farin fata. So present yadda muke magana Kano suna da highest number of uh, matasa both female da male da suke bleaching fiye da kowane state a Najeriya. Gaskiya na zo na Kano na yi karatu a Kano ma na yi karatu na kwaleji a Kano mafi yawancin mata a Kano suna bleach mafi yawancin su kuma abin da ke kawo ma bara-baran aure da sauransu a kan wannan bleaching in yi mace ta yi bleaching yau gobe ka ganta blue ji ka ganta green ka ganta gatan Ka mm. canza ka rasa ma wani irin launin take da shi mm. in mai kudi ya kare labari ya canza sai kuma confusions da aka kawo yanzu akwai pill da suke sha yanzu wato kwayoyi wani kwayoyi da suke sha apart from allura duk da cewa akwai doctor da sauransu an fara a Gana ne matan kafin nan da sauransu A da India suna shan wa'yansu abubuwa wanda zagan tun a ciki yaron zai fito a fari to sai abin na zama confusion in ka ga mace ba ka san ko ta yi bleaching ba ko wata bleaching sai dai in za samu advance effect din maybe nan gaba saboda gaba ɗaya jiki ne wato da ne ake yin illa ba in dai ba kamar mai bane wanda zaga wannan ba za ga komai ba to da ne dai kenan ake yin fanta face coca cola eh, eh, wato eh, fuska coca fuska fanta jiki kuma na coca cola yanzu kuma an ci gaba kenan sai kuma bincike ya nuna cewa domin yanzu muka ci gaba da gaya mutane cewa mai da suke shawarar da sun bleach sai su kuma suna traditional abubuwa mm. bincike ya nuna cewa mm. ko da irin su do doctor na nan wa'yansu abubuwan da ake hada kamar milik da wa'yansu abubuwan wanda take canza launin da sun yana da advanced effect shi ma in dai zai canza in dai zai canza completely mm. amma in zai maintain sai kai fresh okay but in dai har ya canza to akwai matsala dai har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren tattaunawar namu. an ce an an ta barawo ya kamata a bi ta mabi sau masu da da kuma hukuma wanda take da lasisin shigo da irin wa'annan mayukan da ake sayarwa da al'umma me kuke gani me na kuma hangar a game da matakin da za a dauka a kai gaskiya ni wannan magana ya kamata can ɗau mataki sosai a akan dama idan aka ci na katar da masu kawo abin nan aka amfani da hukuma na samu sauƙin abu misali kamar wannan hukumar da suke kula da kare 'yanci na abincinmu da sauransu cpc eh, consumer protection council mm. da su nafdac da su san standard organization of nigeria in za a bi ta hukumomin za a samu sauki wurin magance wannan abu amma mutum aka ce an bar abin haka nan kara zube dole abin ya dinga yawa ya dinga shigowa mu ba za mu iya magance shi ba a matsayin mu na matasa ko matsayin mu na yan ah. kasa kisan kafin ma mu fara to yanda za a magance abin kamar sensitization ɗin da muke for example in aka fara kakkama nafda na kama duk da haka ba zai magance abin gaba ɗaya ba domin mutane za su ga local one a gida kuma za su san hanyar su za a cika wato za su hanyoyin gargajiya me root me yasa ma mutum ke tunani ya bleaching wato dalili me dalilin da yasa mm. mutum zai zo na sai ya a shi yayi baki ko bai san jikin shi yana so ya canza ne mm. farko so definitely sai an fara gaya mutane su so jikin su su yadda cewa suna da kyau farko su da kansu yadda suna da kyau to amma dalili na farko ka ce ah, kukan bincika to a binciken naku me ya gano muku cewa mutane me yasa suke son su canza din eh, ai shi ne ai muka yi magana kan na farko racism da maganan colorization or colorism. To kuna nufin da nan har yanzu tun da kayi magana racism wato a wariyar launin fata. Kana ganin kamar kenan har yanzu akwai barbushin abubuwan mulkin mallaka a kawunan mu da tunanin mu na cewa sun fi mu. Eh, Muna son mai koyi da su. da muka duba asalin ma me faro me yasa aka fara bleaching to a lokacin sai muka gane lokacin da aka yi colonizing aka aka zo mulkin mallaka tun a lokacin ne racism ya faro a cikin su to su bature da mu sai suka gano cewa okay duk da cewa suna so su nuna bambancin su nuna bambanci da sauransu amma mu ke so sai suka gano cewa sai suka gano cewa okay duk da cewa suna nuna mana bambancin kalan fata su mm. ba dai duk da haka mu muna kalan superior ko muna sans da sauransu mm. sai suka ga okay ai harkan kuɗi ne anan bari su fitar da wani abu tunda auke ba za su iya muna son su to sai suka fitar da abu muna sha'awar su muna sha'awar su mm. in suka fitar da abu da in muka sa to sai duk da haka za mu yi mingulin a cikin su mm. asali daga roots ke fito kenan to wato muna jin kamar ba za a yarda da mu a karbe mu ba har sai mun yi kama da malam bature eh, sai kuma binciken da muka yi sai muka gano cewa a ba ma maganin baka ke ba kai yan china da yan japan suna bleaching a india ana yi amma su suna amfani da wani misunan a farko akwai wani powder da suke amfani da sauran sai su canza launin su. ta malam yusuf karin katse maka hanzari ina ganin har wannan shi ma zo najeriya tunda wannan barbada hodan da yan mata suke yi idan za a biki fuska gaba ɗaya ita nan daban take haka da gani kasan a china kawai ake ganin wannan abun. Eh. kamar hamdiya ta wani magana cewa saboda mutane mata suna bleaching ne saboda ba su da kansu ba eh wannan maganan gaskiya ne ba ma mata ba maza abin da ke jawo bleaching ne a ɗauka shi ne rashin wannan abin da ake kira yadda da cewa kai kana da daraja batu ke cewa self esteem mun ba mu da wannan wato sanin darajar kai sanin darajar kai muna da low self esteem wannan rashin sanin darajar kai in ka san kai ka san kanka kana me za ka je kana wani Kamdi ya me muna an ce kuna da low self esteem wato sanin darajar kanku yana yayi karanci a tsakanin mata ya me za ki ce akai hakan ne to gaskiya zan iya cewa wasu hakan ne ba hakan ba ne saboda gaskiya wanda ya da shi sun cewa eh halittar da Allah ya mishi haka Allah yake so ya ganshi a haka yake so ya zauna to bai da matsala amma an dai kana hangen abin da wancan ya kace kai ma sai kai to gaskiya akwai matsala abin yana farawa tun daga yarinta ne idan yanzu kana da bebi baka ba a cika daukan ta ba gaskiya amma an fi daukan fararen saboda sun fi jan hankalin mutane fari na da daukan ido to muna gaskiya magana kenan fari na da daukan ido musamman ga dan Najeriya mm. a farin abu na da daukan ido so zaki ga tun daga yarinta ne to idan aka tashi sai ki ga to ita me yasa ba a mata abin da ke aiki miki to wannan farin tun da yanzu ana sai da shi a kasuwa ni ma bari kawai in shiga in zo in fara kuma a lokacin da aiki suke fara ba sa tunanin illan shi ba sa tunanin illan shi kawai suna tunanin abin da zai musu a lokacin da suke yi ne kawai abin da za su yi abin da za su samu shi suke tunani kamar yadda maimuna ce tun daga yaranta gaskiya ake condemning bagake kamar kina da ya fara wannan bakaci ce har misali magana aure ta taso in baka ta aure fara bata ba sai a daga tunanin an yaya aka yi ita fara ta yayin baka ta aure fara bata aure ba a fara irin wasu zai tunanin ya kacu gaskiya wato an fi danganta nasara ba ga farin fata ba da ke eh, to uh, ga wata uh, ga wani illa da yake kara fitowa um, shine fararen ma wato wanda suke da ma hasken fatan mm. su ma wai akwai su cikin wasu yin bilicin wato masu canza ƙara ƙarfafa ƙarfin farin fata su su ƙara wai fitowa um, akwai kalmomin da suke amfani da shi a'a muna tunin ne a'a muna za mu glowing ne ai ba bilicin muke yi ba wa'annan kalmomin da ake amfani da su duk da yake kalmomi ne na turanci wato ma'ana a ah, muna dan wanke fatan mu ne kawai zaki kara fitowa ne duk tallan magungunan da suke saidawa da hmm. mayukan da ake yi na mata din za ku ga ana cewa mace wallahi ki wanke jikin ki ki fes ki kara fito da ba bleaching zaki ba fata ki kawai zaki ki wanke ki fito da na ainihi to ne na ainihin <laughs> kuma wasu ko suna yin bleaching ne saboda don samun irin tallace-tallace kamar irin gidan mayaka gidan sabulu da sauransu sukan a arkan dauke su yi tallace-tallace da su kuma sukan samu kuɗi haka. Ta ce ana amfani da su um, ana cin maburin wani abubuwan da ya shafi kasuwanci. Yawwa kuma za shiga ko irin fitattun jarumai haka celebrities ba su cika amfani da matan da suke baƙaƙe ba. Hmm. Sun fi amfani da fararen mata idan za su yi musu abubuwa haka ko maybe za su yi waka ko za su fito a fim sun fi amfani da fararen mata tallace tallace ko fararen mace alkyabba in ji bakin su haka suke cewa to shi yasa za ki ga matan tunanin su in san ita mace duk abin da kika ce mata a lokacin za ta tunanin ai wannan in dai zai bada wani zai bada sakamako mai kyau a wurin ta za ta samu wani sakamako yawwa mm. za ta yi shi ya kamata mata ku fara canza tunani yanzu daga bangaren ku a irin wannan a gangami da kuka tsara da kuma jan hankali da kwadangayi wadda sakamako samu mun samu sakamako sosai kamar yadda muke bayani kama daga makarantu da muke zuwa yanzu aka yi ga abin ya hau kafofin sada zumunta ko ina ana gana abin kuma ana ba da gudunmawa wurin yadda za a samu cewa lalle a ga an shawo kan matsala so kuma mutane ma suna kiran mu wurare daban-daban za ana kiran mu ana kara mana ƙwarin gwiwa akan cewa lallai wannan abun abu ne da ke damun iyaye iyaye su rasa yadda za su yi ni na ganin uwa take cewa o oh, ina ma a ce yarinya na ne take da farin namijin nan <laughs> uwa ina ma a ce yara ne kai gashi kuma duk sai mazan matan ne mazan ne suka suka yi haske ina ma a ce matan ne suka yi haske saboda kawai yanzu kasuwancin ya kuma sai faran mace kowa sai faran mace in ba faran mace ba rija in ba faran mace ba komai ya ce in dai fara ce kawai haka za a tafi da ita. To ɗaya daga ina son ki ku bayyana wa mai sauraro shin wa'ansu irin kalmomi kuke faɗa wanda yake ku shi wannan tunani na matan da suke son su je su shiga harkar canza launin fata me da me kuke gaya musu wanda zai iya janyo ra'ayin wanda take ciki da kuma wanda bata fara ba don kar ma ta sashi a cikin wannan ta da me wa'ansu irin abubuwa kuke faɗa eh, musu. bayan mun gama bincike sai muka gano cewa da daɗewa ana gaya mutane illolin bilicin baya aiki to sai muka kalla ok why not a kalle shi from mental perspective daga bangaren lafiyar kwakwalwa sai muka gano cewa tambayan shi ne me yasa mutum zai tsaya bleaching sai muka fara gani cewa mutane su gane cewa duk wanda ke bleaching ba na kallon shi kaman bai cika ba sosai ba yadda bai cika ba then an san dai akwai matsala yanzu aikin nan na kowa da kowa ne definitely dole mu ci gaba da sensitizing muna yi social platform muna gaya mutane ta kowane duk inda akwai kirmiya da sauransu a ta faɗi kuma ana nuna mutane illolin da pictures da sauransu ana zuwa wajaje kuma kowa ne aikin kowa da kowa ne in ba ka matsala ne sosai kin ga wayansu in suka fara ko da ana gaya mi na farko sai ya fara tunanin da kwallon cewa kamar fa akwai matsala abin da yake an ya dace zai fara ji ya dace ko bai dace ba mm. domin da za in kina ta ce ai kina kina kyan fa me kike ce sai daga bayan za dan fara ga ilan to a lokacin da kika fara zaki dan diga ji mindset na kin san cewa akwai wannan mm. to in mutum ya shiga abu in ya shiga ya fara su sai in ya fara shirya ya dena bayan an ta gaya mai da sauransu an ba hankali ba za ki gan cewa wanda ya dena za ki ga ya dan fara baki baki ko wani abu to mutane ne kuma ke sa shi ya koma za ki ga wani ya gan cewa wa kwana biyu me ya me me yake damun ka ne na ka koma wani baki ne da sauransu sai ki ga in ya koma sai ya je fara ko ta fara ba dan amma da za ta dage ta tsaya haka ta ciga da maintaining normal wannan a hankali to har mutane su saba da ganin ta a bakin hatta ta koma normal kolona ta kuma shikenan sai ta mingulin da mutane normal Hmm. domin mafiya mutane sun gaya mana cewa su fa sun taba dena amma sun koma yanzu domin da sun dena sai an gansa hanya sai a ce me ke damun su ne me aka suka yi kodi suka yi sai su kuma su ƙara koma koman ya ƙare yawwa hmm. wai kan koman ya ƙare da sai a ce something like that ko ba amma an ce su hamdiya maimuna ku kuke ƙara zuga mazan nan suke ƙara tabbatar da cewa ayi bilicin din ta hanyar kayan lifan kuma mayukan da ake saba ba ku yadda a sa muku basilin ba idan an sa tun daga innanku da ku da suke zuwa duba kaya a ce kayan wannan din ba wani abu nan din kirki ba basilin ya sa mata bai sa mata mai mai tsada ba a wurin su man da zai fito da fatar da ijajawar shi ne mai mai tsada an girmama ki kenan haka ne wai har matan ma kaman gurin hada lefe yanzu sai an bada list ga man da nake so ga man da nake so ga sabulu har da sabulu ba za su bari ya sa wai abin da yake da shi ba mm. abin da ya ga ya dace mm. su suke badawa man da zaki sa da kuma sabulun da za ka yi amfani da shi da cleanser to don a ci gaba da gashi don yawwa don a ci gaba saboda ba zai yiwu ke da yake ganin ta a waje eh. tana da haske a ce kuma ta shigo ta zo ta ji ba sosai sa take ce mishi ga mayakan da take so sai mata saboda koda ta shi to yanzu menene fatan ku gabaki daya akan shi wannan gangami da kuke yi na wayar da kan matasa yan uwanku a game da shi wa illar um, shafe-shafen nan na a canza launin fata wato bleaching mm. menene fatan ku nan da kila shekaru masu zuwa me kuke fatan ku ga matasan Najeriya sun fara yi gaskiya babban fatan shine mu tabbatar cewa matasa maza da mata sun san waye su na ma rashin sanin kai waye kai shine babban illa san waye su wasu na cewa duk wancan abin da ake yi abu ne wanda ba zai kai mu ga mafita ba abu ne da ba zai bulle ba yana kawo yana kawo batanci ga su yana bata suna yana kawo yana jawo da kyama a kyamace mutuma ko a mace mace yana kawo wani irin wariya ko kuma tabo ga ita kanta ma gidan da ka fito cewa wannan gida ai gidan gidan yan bleaching ne mm, na kwatance ko ana kwatance gidan yan kaza ne gidan yan kaza ne so Fatima dai shine gaskiya karshe dai matasa su gane cewa dai yanzu ba ma mata bane maza sun dau layi yanzu sosai to su ma maza sun dau layi harkan bleaching sosai suna son yin wanka kenan a ah, ba wanka bane a ba wanka ba <laughs> dan shi maza suna manta wani abu ne duk da kake ko za ka yi bleaching ne mata ga suna tare da su mm. wani abu ɗaya wata abu ɗaya za ta gani a jikinka kawai ta ji shi ke ba ta sha'awa merawa ba naira ka ɗaya ba ɗabi'a mutum wani ɗabi'a ba sai ka je aka yi macen ba sai kin je kin canza fuskanki ba da mm. sauransu ɗinki kawai wani zai gane ci ne kawai wato kawai ta haƙura mijinta rana mijinta rana sannan da ƙarshe ƙarshe wannan abin da ke jawo mana matsala shine wallahi sakin aure yana jawo sakin aure sakin aure musamman na cikin magana Kano yawan zawarawa nan yawan zawarawa can duk mafi wanci wannan bleaching ne ke Domin ma tilon ga bakin sun kodi mijin sai fara kallon su wani iri hmm, dole kawai to yana bakin ya bi hmm, Allah ya kyauta da fatan matasa za su ji musamman dai an ce ba fa a baki na ka ji ba kun yi maganan yan Kano eh yan Kano an ce ku daina masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham. Tare da abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.